السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bayan haka yan uwa ina mana gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah kamar yadda nake farin cikin haduwar mu a wannan safiya ta lahadi wadda ta dace da ashirin da biyar ga watan rajab a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da ɗaya bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga maka zuwa madina wanda kuma ita ce safiya ta ashirin da biyu ga watan goma shekara ta dubu biyu makasudin haɗuwar mu tattaunawa dangane da matsalolin da suke da alaka da gabas ta tsakiya kamar yadda kowa gani a cikin takaddu da aka liƙe a kofofin masallatai da wurin taruwar jama'a dangane da matashiyar wannan lacca ko ba a ce komai ba magana game da gabas ta tsakiya magana ce da take da alaka da ƙasar Falastino ko birnin kudus ko masjidul aqsa magana ce da ke da alaƙa da yahudawa larabawa musulmansu da kuma kiristansu magana ce da ta iya zama wa'azi wa'azi wani tarihi tarihi wani abu mai kama da taska ta labarai da waiwaye dangane da al'amuran da suka faru a baya a tarihi da irin waɗanda suke faruwa a yau da waɗanda ake tsammanin faruwarsu a gobe ko jibi. allah hakika magana ce da yin an gada ma a iya mayar da ita ta siyasa tsantsa kamar yadda in an gada ma a iya mayar da ita ta addini ba lallai ba ne mutumin da zai bayar da haske game da gabas ta tsakiya ya zanto malami na addini sannan kuma matsala ce da kafofin watsa labarai suka mayar da ita a tattaunawa ba wata kafar watsa labarai ta turanci ko larabci ko faransanci da za ta yada labarai ba ce sai ya zanto daga cikin kanun labaran a yau akwai matsalolin gabas ta tsakiya saboda haka nake ganin magana ce mai faɗin gaske amma zan iyakacin kokari na in iyakancewa kaina gaɓoɓin da zan yi magana a kai kuma ina shelanta muku cewa ni ina itirafi da kasawata da gajiyawata da rashin cancanta ta wajen in yi magana game da wannan maudu'in amma abin da ke faruwa shine mako biyu da suka wuce baya a tafsirin ƙur'ani da muke gabatarwa a masallacin beirut road a ranakun laraba na kowane mako na yi wata yar magana kankannuwa game da abin da ke faruwa a wannan wuri a yau sai ta sa waɗansu daga cikin 'yan uwa suke tsammanin na isa a bani fage da zan yi lacca a kai wanda kuma al'insanu a arafu bi nafsihi min gairihi dan adam ya fi kowa sanin kasawarsa sama da dukkan wani wanda zai bayar da bayani game da shi da haka nake fatan za ku yi mun afuwa da rangwame dangane da tuntube da za a iya samu a cikin wannan latta kila da waɗansu kurakurai na tarihi da waɗansu matsaloli masu kama da haka bugu da ƙari mutanen da aka haɗa ni yi magana da su da ya kamata a ce mun samu sukunin zama da su don mu raba sasanni da ɓangarorin wannan latta kowa ya kula da wani ɓangare ya wa yan uwansa sauran ɓangarori amma ba ci nasarar yin hakan ba da haka sai zan to cikin dukkan maganganun da zan faɗa zan ji tsoron tattauna abin da wani ya shiryo ya faɗa tun da bamu riga mun yi da wajewa ba na cewa kamo can in kama can a cikin irin wannan latta da mutane za su yi tare a kan wanda ya kamata a dukkan inda ake bai mu ilimi haƙƙinsa kuma ya kasance ana aiki da kwakwalwa wajen tsara laccoci irin waɗannan to ya kasance mutum biyu ko ukun da za su yi magana sun samu wani zama na musamman kafin ranar magana su don saboda gujewa maimai cikin bayanan da za su yi tsakaninsu da juna duk wannan yana faɗa ne kadikana makana ma kana abinda duk zai faru da ya riga ya faru sai dai don gujewa faruwar irinsa a lokaci na gaba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 domin buɗe ƙasar sham ko domin bude wani bangare na yankin da inda falastin take a yau a lokacin sai na abubakar siddiq an kai kora amma ba ci nasarar buɗe ƙasar sham ba ko mu ce daular rumawa bi sifatin amma sai lokacin umar dan khattab lallai lokacin sai abubakar ya tura katuwar runduna wanda ya tura amr bin al-as ya zama shine shugaba a can a kwamandan yakin a can kuma an gwamza yaƙe-yaƙe daban kamar su ajnadin da fahal da yarmuk da sauransu daga ƙarshe dai a lokacin halifancin umar ɗan khattab ne aka ci nasarar ka ƙasar sham aka kuma buɗe baitul makadis wanda umar ɗan khattab da kansa ya karɓi makullan masallacin nan na al daga hannun babban kiristan da yake hannunsu a da bayan an tursasa su an ci su da yaki an wulakanta su a shekara ta goma sha biyar waɗansu malaman suka ce shekara ta goma sha shida bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da shekara ta ɗari shida da talatin da takwas a tarihance wato bayan haihuwar annabi isa alaihi salam yankin falastin ya zama yanki na musulunci tun lokacin halifancin umar dan khattab musulunci ya shiga ciki yankin falastin ya zama a hannun musulmi kuma a wannan lokaci umar dan khattab ya bayar da doka da aka kori dukkan yahudawa daga wannan yanki ina nufin ɗaiɗaikun yahudawa wanda a wannan lokacin dama su ma minority ne saboda yadda ya san illar yahudu tun wancan lokaci haka tarihi ya ci gaba da kasancewa yankin Falastin Masjid al-Aqsa suna karkashin shugabancin musulmi da gudanarwar musulunci har ya zuwa lokacin da taron kiristoci suka hada karfi da karfe don zuwa da kai farmaki ga daular musulunci da kokarin kwato wani yanki da adda yake karkashin daular rumawa wanda musulmi suka kwace musamman kuma yankin Falastin musamman wajen masjid da aka sa birnin Kudus ubangiji ta'ala ya so jarrabar mummunai kiristoci suka zo suka fitattaki musulmai a cikin karni na shida suka sake kwace birnin Kudus wanda a wannan lokacin suka yi ta'addanci da barna wadda aka kashe ɗaya bayan ɗaya cikin al'ummar musulmi a birnin Kudus kaɗai mutum dubu saba'in to bayan shudewar wannan baitul maqdis ta ci gaba da zama a karkashin gudanarwar kiristoci wani dan zamani mai tsawo da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mana alƙawarin cewa a dukkan wata shekara ɗari ta tarihin wannan al'umma sai Allah ya turo wa wannan al'umma wanda zai jaddada mata al'amarin addininta a cikin wannan karni na shida bai kai ga shuɗewa ba aka tayar da wani jangwarzo jundun min junudillah wanda shi kaɗai runduna ce cikin rundunonin Allah da Allah ya so albarkantar duniyar musulunci da shi shine Salahuddin al-Ayyubi wanda ita ce gabar magana ta ta uku Salahuddin al’ayyubi asalin sunansa Salah ibn Yusuf ibn Najmuddin Ayyub asalin iyayensa daga ƙasar Armenia ne ɗaya daga cikin yankuna ko ƙasashen da suka haɗu suka gina tarayyar Soviet a da wanda yanzu kasa ce daga cikin kasashen da aka ba su 'yancin kansu Salahuddin al’ayyubi an haife shi ne a shekara ta dubu ɗaya da 1138 1138 bayan haihuwar annabi isa alaihi salam ya girma a kasar iraki babansa ya rike manya-manyan mukamai alakar mahaifinsa da mulki ta sa ya tashi a gidan sarakuna daga cikin sarakuna na daular fatimiyun wato daular da mutanen shi'awa suka kafa a wancan lokaci wanda ba tarihin ta muke yanzu ba kan cewa ya aka aka kafa ta amma dai wani tsautsayi ya taɓa faruwa ga daular musulunci wanda shi awa suka kafa daula salahuddin al-ayyubi ya tashi ya girma a hannun mutumin da ake kira nuruddin wanda yake shine gwamna a kasar sham a wancan lokaci ya koyi ɗabi'u na gari da jarunta a hannunsa aka yi wani juyin juya hali ubangiji subhanahu ta'ala ya danka mulkin hannun sham a hannun salahuddin al-ayyubi wanda a wannan lokaci daular musulunci tana fama da sabani da tashin tashina tsakanin sham da misra da sauran bangarori kusan kowane yanki yana da wani bangare na cin gashin kai baya karban umarni daga babban halifa yana daga cikin aikin da salahuddin al-ayyubi yayi kokarin haɗe karfin da ke tsakanin sham da kuma ƙasar misra karkashin shugabanci guda ɗaya da salon karfi guda ɗaya don ya samu damar yaƙar abokanan adawar mu na waje kuma ubangiji subhanahu ta'ala ya ba shi nasarar haɗe waɗannan bangarori musamman bangaren ƙasar sham da bangaren kasar wato musra domin tanadi ya ci nasarar yin hakan a daidai shekara ta ɗari biyar da saba'in bayan hijira wanda ita ce shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in miladiya ya kafa runduna mai ƙarfin gaske mulkinsa ya bunƙasa bayan ya yi dukkan tanadi da kimtsin da yake so sai kaki yankunan da kiristoci so kwace daga cikin yankunan kasar sham yana kai farmaki gari gari alƙarya-alƙarya ya kama wannan alƙarya ya wuce ya kama wannan alƙarya ya wuce ya kama wannan alƙarya ya wuce har sai da ya je ya zagaye birnin kudus gaba daya aka yi kwana da kwanaki abinci baya shiga baya fita dukkan wani agaji da kiristoci za su samu daga wajen munafukan musulmai irin 'yan shi'a da kuma sauran daulolin kafirci ko 'yan uwansu daga wani wuri ba sa samu makamansu suka kare abincinsu ya kare suka ce kai ya kamata dai su yi kunar bakin wake duk abin da zai faru ya faru in ma za a mutu a mutu suka fito suka fuskanci musulmai gadan gadan musulmai kuma suka fuskance su gadan gadan aka kashe adadi mai yawan gaske a cikinsu aka kama adadi mai yawan gaske kuma a matsayin fursunonin yaƙi har babban malamin tarihin nan ibn al-asir a cikin littafinsa al-kamil fi tarih yake cewa duk wanda ya ga fursunonin yaƙin da aka kama ya ga yawan su sai ya rantsa da Allah musulmi ba su kashe ko da mutum ɗaya ba duk kama su aka yi duk kama arna aka yi duk wanda ya ga adadin gawawwakin arna da aka kashe kuma sai ya rantsa da Allah musulmi ba su kama fursunan yaƙi ko ɗaya ba duk kashe su suka yi kaga yawan arnan kenan da aka salahuddin al-ayyubi ya ci sanar kwace birnin kudus ya sake komawa karkashin daular musulunci daular da ake kira daular Usmaniyya wadda ubangiji ya rubuta mata dogon numfashi har ya zuwa lokacin da ta zo zamani zamani mu dinnan na karshe karshe da ta rushe a kasar taki wanda yanzu ba wannan tarihin muke ciki ba amma dai lalle salahuddin al-ayyubi shine ya sake kwato birnin kudus kuma ubangiji ya bashi wannan nasara ne daidai yini na 27 ga watan rajab a shekara ta 583 bayan hijira a daidai wannan lokacin miladiya tana shekara 1188 wannan dangane da abin da ya shafi dan takaitaccen tarihin falastin da abin da yake da alaka da shi kenan sai mu kuma kan gabar magana ta hudu masjid al-aqsa shi kadai a matsayinsa na masallacin kudus dan mu gane matsayinsa a wurin mu musulmi kar mu rinka jin ana rikici akan masjid al-aqsa mu rinka ganin matsala ce da ta shafi mazauna wannan yanki waɗanda ma iya cewa asalin su ko dai ibraniyon ko kuma kana'aniyun in mun duba tarihin da ya fi kowanne tsawo cewa su ne mazauna wannan yankin wanda mu yanzu hausawa ne da fulani da bare-bare da yarbawa ba mu ba kana'aniyona bane ba mu ba kuma ibraniyuna bane ba to amma mu meye masallacin masjidul aqsa alal hakika masjidul aqsa masallaci ne mai matukar muhimmanci a wurin mabun musulmi hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim daga abu zar al-ghifari Allah shi kare da a gare shi ya tambayi manzon Allah yace wani farkon masallaci ne Allah ya azawa mutane a ban kasa sai manzon Allah ce masjidul haram masallacin makka na biyu wa baitul maqdis da ko masallacin Qudus masallaci na biyu kenan sai aka tambaye manzon Allah kan baina huma a tarihance menene tsawon shekarun da ke tsakanin ginin masallacin Makka da masallacin Qudus sai manzon Allah ce arba'una aman da shekaru arba'in kadai masallacin Makka ya girma masallacin da aqsa wajen ginawa a tari. kawo ku masallacin maka farkon masallaci kenan inna awwala baitin wudiya lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi ala nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyun anil alamin a a takaice masallacin kudus namu ne irin yadda wannan masallacin na Umar bin Al-Khattab da ke kan titin Zaria Road a kanan dabe yake a matsayin namu mu musulmi haka masallacin Kudus ma namu ne irin yadda in wani arne ya ce zai zo ya kai farmaki ya keta alfarman masallacin umar bin al-khattab za mu bayar da jininmu wajen kare wannan masallaci haka ya zama wajibi a can gurin mu yi fattakullaha mastata'tu na biyu hadisi ya tabbata daga Abu Hurairah Allah shi kare da gare shi manzon Allah ce la tusaddu rihalu illa ila salasati masajid ba a kulle kaya a ɗauki guzuri a yi tattaki ko balaguro don zuwa a girmama wani wuri sai wurare guda uku wuri na farko almasjid haram masallacin makka masallacin ka'aba wuri na biyu mazallace wa masjidi da na wuri na uku wal masjidul aqsa da masallacin kudus ya halatta ka ware kudinka na musamman ka sai tiket ka nemi biza don ka kai ziyara ta musamman zuwa masallacin kudus irin yadda ya halatta ka yi haka din don ka kai ziyara ta musamman don zuwa masallacin makka ko masallacin manzan allah da ke birnin madina don hadisi ɗaya ya haɗa su da juna wani hadisi bukhari da musulun suka rubuto ba ma wannan ba masjidul aqsa wuri ne da Allah ya albarka a daura da shi wuri ne da ya zanto hamzatul wasli bainal ardi was sama tsakanin sama da ƙasa a tafiya mai nisan zango da ba wani matafiyi a duniya da ya taɓa yin ta in banda manzon Allah zango ɗaya ya yi a hanyar shine masallacin kudus ita ce tafiyar isra'i da mi'raji shi isra'i ɗin shine ratan tafiyar da ke tsakanin birnin makka zuwa masjid al-aqsa shi mi'raji ɗin shine daga masjid al-aqsa zuwa sama ba ta ɗaya ba ba ta biyu ba zuwa saman sama zuwa inda ya rinka jin sarifa a kalamil kadar motsawar kai kawo alƙaluman kudura sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanan lazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu linurihu min ayatina innahu huwa samiul basir sarki ya tabbata ga ubangiji wanda ya tafiyar dare da bawansa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafiya a wani yanki na dare daga masallacin makka zuwa ga almasjid al-aqsa masallacin barak na hau hawlahu wanda muka sanya albarka daura da shi in Allah subhanahu wa ta'ala to kaga masallacin kudus a qur'anance masallacin ƙudus a hadisance a islamance masallaci ne namu domin shi shine masarar nabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa kudus akan buraka aka yi tafiyar wata dangin dabba ce da aka ɗauki manzan Allah a kai nisanta ne idan ta ɗaga kafarta inda za ta ajiye iyakacin inda idanta ya hango za ta ajiye in ta sake ɗagawa iyakacin inda ido ya hango za ta ajiye to ko da ganinta a ce daidai yake da ganin madaidaicin mutum daga cikin mu kaga madaidaicin mutum daga cikin mu kila zai iya hango abu kilomita biyu ko uku a gabansa a lokacin da babu hazo babu duhu babu duhun dare ba kaza to a ce idan ka daga kafa sai kilomita biyu ka ajiye ka sake daga sai kilomita biyu ai kaga tafiyar mai yawa ce daga can gurin kuma aikin buraka ya kare daga nan zuwa sama mi'raj ke a takaice dai kun ji masallacin kudus kun ji matsayinsa gabar magana ta biyar sai magana akan yahudu da zuna ce da ku marubuta daga cikin marubuta tarihi suna danganta yahudawa da ibraniya wanda kuma na kuma sake faɗa mana cewa waɗansu marubutan sun tabbatar mana a tarihance ibraniyawa asalinsu ba 'yan falastin ba ne ba a'a daga ƙasar iraki suka yi hijira zuwa falastin to amma lafazin yahudu da yake kai kawo a harshen mu a yau sai nake so in dan ƙara ba mu haske dangane da menene yahudu alal hakika yahudawa dai kabila ce da take dangantuwa zuwa ga ɗaya daga cikin 'ya'yan annabi yaqub alaihi salam wanda shi annabi yaqub din nan a tarihi yana zaune ne a wani bangare na kasar sham daga baya kuma musamman inda yake makwabtaka da kasar misra daga baya kuma yayi hijira shi da ya'yansa gaba ɗaya zuwa ƙasar musra bayan ya salwanta bayan an salwantar masa da ɗansa Annabi Yusuf alaihi salam yan uwansa sun tafi da shi sun jefa shi rijiya an tsince shi ya je musra ya zauna da kaza da kaza sun faru har ya zama sarki a wajen ana tsammanin ma ya mutu kaza kaza kaza babansa kuma yana tana cewa lallai yana nan daga baya fari da karancin amfanin gona ya sa mutanen can yankin da falastin take suka rinka zuwa kasar masar sayan amfanin gona yan uwansu annabi yusuf yana kan karagar mulkinsa wa rafa abawaihi alal arshi wa kharru lahu sujada wa qala ya abati hadha tawil ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan وقد حسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم زوا كرشي وتدي annabi yaqub yayi hijira zuwa kasar masra shi da zurriyarsa qur'ani ma ya tabbatar da wannan labarin kuma da suka je sun zauna a can dan qur'ani bai ce sun koma ba annabi yusuf kuma ya ci gaba da mulkin sa zuwa lokacin da Allah ya karɓi rayuwarsa to ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi yaqub din nan goma sha biyu ƴan uwan annabi yusuf akwai wanda ake kira yahuza bizzal waɗansu kuma suka ce a'a yahuda bizzal bigir zal ke. waɗansu kuma suka ce a'a laraba ne ke cewa yahuza amma su masu yaren sukan ce yahuda sabani ne dai wanda malamai ke cewa yahuza sunansa ko yahuda amma dai ana danganta asalin yahudu zuwa ga shi yahuza din ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi yaqub alaihi salam a nan nake so in ce da mu zance wanda yake na gaskiya mafi inganci da malamai ke rinjayarwa cikin zantuka guda biyu dangane da ƴaƴan annabi yusuf alaihi salam ƴaƴan annabi yaqub ƴan uwa annabi yusuf din nan kasan malaman tarihi sun yi maganganu guda biyu ko in ce waɗansu ma daga cikin malamin tafsiri sun samu kansu a ciki shin annabawa ne su ko ba annabawa bane ba zance mafi inganci su ba annabawa bane ba shi annabi yusuf din shi kadai ne annabi amma dukkan dangin nasa sha daya babu annabi cikin su to su yahudu suna dangantuwa zuwa ga yahuda wanda shine babban dan annabi yaqub yaya yake ga annabi yusuf alaihi salam li abin sallam ina fatan kun fahimta wato kenan kaga kenan bayan annabi yaqub ya yi hijira a can tare da ya'yansa da yahuda din nan ashe asalin yahudawan sun kafu ne gaba daya a misra tunda ana danganta su zuwa gawa yahuda wanda kuma babansa ya hijira da shi zuwa kasar misra a nan suka yi hijira suka ci gaba da zama zamani mai tsawo har ya zuwa lokacin da Allah ya turo annabi Yusuf a annabi Musa alaihi salam zuwa ga fir'auna da wani bangare na banu isra'ilawa to su banu isra'ila din wanda suke dangantuwa zuwa ga gidan yaqub sun zanto minority ne a kasar misra su yan kadan ne tsiraru ne in an kwatanta su da yan asalin kasar kibdawa kasancewar su tsiraru kuma kasancewar dangantakar su da gidan annabta ta tunda can shi yasa kibdawa masu addinin bautar fir'auna suka rinka azabtar da su suka rinka bautar da su suka rinka wahalar da su na abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum haka suka rinka yi musu har ya zuwa lokacin da Allah ya turo annabi Musa alaihi salam da ya zo zuwa ga fir'auna fir'auna bai ansa kiransa ba daga cikin manu isra'ila suka yi imani da shi cikin mutanen fir'auna kibda yan kadan ne suka yi imani da shi su ne masu sihirin nan da aka gayyato daga gari gari wanda suka zo don a yi yar kore a yau muzina a gaban fadar fir'auna a ƙarshe annabi Musa alaihi salam yi nasara a kansu suka fada da sukan suka ce amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun fir'auna yayi musu alƙawarin kisa da cewa zai karkashe su duk da haka ba su razana ba suka ce abadan ba za su janye ba inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana wa ma akrahtana alaihi min as-sihr wallahu khairun wa abqa zuwa ƙarshe to daga baya da tura ta kai bango Allah ya umarci annabi Musa alaihi salam ya ɗauki wanda suka yi imani da shi cikin banu Isra'ilawa da sauran waɗanda ma ba su ɗin ba ya yi hijira da su ya fita ya bar gari ya gudu suka fita suka yi hijira suka fice daga ƙasar Misra suka kama hanyar ƙasar Filastin suka je zuwa bakin gabar teku sun je gabar teku ba jirgin ruwan da zai haye baya kuma ga Fir'auna ya riga ya hango su mutanen annabi Musa suka samu kansu cikin damuwa da halin kakanika yi dan ga su sun hango jama'ar fir'auna ga su kuma gaban su kogi ne bayan abokin adawa gaba kogi ko babu kwale-kwalen hayewa falamma tara aljama'ani qala ashabu musa inna mudrakun qala kalla inna ma iya rabbi sayhadin fa auhayna ila musa an nadrib bi asakal bahr fanfalaqa fa kana kullu firkin kattawd alazim ubangiji ta'ala ya hayar da su teku suka ci gaba da tafiya to bayan harewarsa teku kafin su kara sashen kasar filastin suka zo suka yi ta kangarewa annabi musa alaihi salam dangi na kangarewa daban-daban sun wuce sun samu waɗansu mutane suna bautar gumaka suka ce da annabi musa ija allah na ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun annabi musa ya tafi dan najati da ubangiji kuma sun zo sun dauki dan maraki suna bautata masa kangarewa dai da nau'i na ta'annuti suka yi ta wa annabi musa alaihi salam karshe dai allah ya jarrabe su da dimuwa a yankin sina inda suka yi ɗimuwa tsawon shekaru arba'in suna tafiya sun kasa gane gari arba'in sanatan yatihuna fil ard har annabi Musa alaihi salam Allah karbi rayuwarsa daga karshe da Allah ya so fitar da su Yusha ibn Nun ya zanto cewa shi ya ci gaba da jagorantar su ya ci nasara Allah madaukakin sarki ya ansa sa aka yaye musu ɗimuwar da suke ciki suka fita daga wannan ɗimuwa suka je Baitul Maqdis a daidai wannan lokaci shekara tana dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tamanin da shida kafin haihuwar annabi isa alaihi salam suka dai koma suna matsayin tsiraru baƙi a yankin da kana'anawa ne suke zaune waɗanda muka ambaci ɗan ɓangaren tarihin su a ɗazu kuma ba dukansu ne ba a can ba waɗansu ma sun tafi waɗansu yankunan daban-daban don saboda kangarewar da suka rinka yi din na suka rinka yi wa annabi musa da cewa ya musa ja'al lana ilahan kama aliha lan nu'mina laka hatta nara allaha jahra lan nasbira ala ta'amin wahid wannan kangare wanda sun karin rinka yi sai ubangiji ta'ala ya jarrabe su da rarraba tsakanin su da juna kuma ya sa su suka rinka zama can da can ya rarraba su a cikin duniya ba su samu daula wadda za ta haɗe su ba Allah ya yi haka ne don yi musu uquba dan haka ce a cikin suratul araf wa qatta'nahum fil ardi umama sai muka yanka su gida gida kashi kashi a cikin kasa ba mu ba su dama sun kafa daula guda ɗaya ba ta su ta kansu dan saboda illar su dan saboda barnar su minhum salihuna wa minhum duna zalik wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un tabbata cikin su akwai salihai amma ba su da yawa daga cikin su akwai koma bayan haka inji Allah kamar yadda yace minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun minhum almu'minun wa aktsaruhum alfasiqun mummunan cikin su kullum yan kadan ne lalatattun yahudu su suka fi yawa har suna sawa a mantawa ma a cikin su akwai mummuni da haka dai a takaice wannan shine tarihin komawar su zuwa can su yahudu kenan me yasa ake kiransu da suna yahud ko dai ya zanto cewa an kiraye su da suna yahud dan danganta su zuwa ga shi yahuda ko yahuda kamar yadda muka yi bayani da haka waɗansu malaman suka ce waɗansu suka ce a'a an ce musu yahud daga lafazin alhawadatu ne wanda lafazin alhawadatu yana nufin almawadda limawaddati ba'dihim ba'da saboda mutane ne masu bala'in kabilanci sashin suna son sashi duk barna da dan uwanka zai yi ya kangare ma Allah ya kangare wa annabawa ya yi duk komai ba za ka rabu da shi ba naka naka ne ba ka jefar da shi kuma duk salahar da wani zai matukar ba naka bane kuma babu ruwanka da shi to shi sa ake kiran su yahud min al hawada wato tsananin begen yan uwansu ko kaunar yan uwa irin kauna ta banza ko da kuwa kan saban Allah ne waɗansu suka ce a lafazin wannan na al yahud daga faɗinsa ne inna huduna ilaik lokacin da aka hallakar da waɗansu daga cikin su mutum saba'in ɗin nan da aka sa tsawa ta dirkake su da suka ce ba za su yi imani da Allah ba sai sun shi tsawa ta darkake su sai sauran suka ce inna hudna ilaik ya Allah mun tuba wato lafazin al kamar tubabbu waɗanda suka tuba bayan sun ga ukuba ta fara sauka a su ke waɗansu malaman suka ce lafazin al yana da alaka ne da at tahawwud in ji imam abu amr bin al-ala ɗaya daga cikin qurra'u sab'a din nan ko malamin lugha ne yace daga at tahawwud ne menene at tahawwud at-taharruk wato in suna karatun littafin su suna ta yin haka wajen karatu a tahawud din kenan jijjiga jiki idan ana karatu ko yanzu aka nuna su a talabijin suna karatun a tauraya yaya suke haka suke to wannan shine at-tahawud yahudancin kenan shi yasa wani marubuci daga cikin malaman musulunci na yau yake cewa yana daga bidiyoyi wajen karatun alkur'ani yin karatun qur'ani ana haka saboda kamanceceniya ne da <laughs> saboda kamanceceniya da yahudu yau ba mu sani ba wallahi alam gaskiya kan da za a daina zai fi amma galibin mutane mu kila su suna yin haka ne dan me nishadi ko karsashi to amma dai amma dai gabar magana ta shida wani bangare daga cikin sufofin yahudawa don kusan suwaye yahudun da ake faɗa muku a cnn a kafofin watsa labarai a bbc da dukkan wata tashar yada labarai yahudu mutane ne masu yawan kafirce ma Allah fa bima mithaqahum wa kufrihim bi ayatillah yawan kafirce ma ubangiji yahudu mutane ne masu munana ladabi da ubangiji suka ce Allah ma talakka ne baya da wadata laqad sami Allahu qawlan allazina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya wai suka ce Allah talakka ne sune mawadata suka ce Allah marowaci ne wa qalat al yahudu yadullahi maghlula allati ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha abu na farko kenan abu na biyu kisan annabawa a tarihin yahudu bakin tarihi ne sun mu'amalanci annabawa mummunar mu'amala hatta ta kisa ubangiji ya ce a fakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kazzabtum wa farikan. taktulun tarihi ya nuna sun kashe annabi zakariya sun kashe ɗansa haya sun yi kokarin kashe annabi isa ubangiji ta'ala ya samar da shi kaga mummunan ladabi tsakanin su da ubangiji shi na biyu mummunan ladabi tsakanin su da annabawan Allah abu na uku daga cikin sufofin su istihza'i da izgili daukan annabi abokin wasa abokin wargi irin yadda mutum zai je gandun daji ya ga biri yayi dariya irin irin yadda yahudawa suke mu'amalantar annabawan su kenan ka duba irin maganar da suka rinka fadawa annabi Musa ya Musa lan nu'mina laka hatta nar Allah jahra lan nasbira ala ila min wahid annabi Musa suka fuskanta fa da wannan maganar lan nasbira ala min wahid lan nu'mina laka hatta nar Allah jahra suka zo suka yi sabo aka ce su yanka dabba dan a nuna musu waye ya aikata da wannan sabon annan Musa ya ce Allah ya ce ku yanka saniya suka ce a tattakhiduna huzwa wasa kake mana qala a'udhu billahi na kuna minal jahilin karshe suka ce to roƙa mana bayyana mana wace irin wace irin saniya ce yace innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina zalika fa fa'alu ma tumadun suka ce mun ji an ce tsaka tsakiya ita ba budurwa ba ba kuma guzuma ba tsaka tsakiyar saniya to bayyana mana ma launuha yaya launinta innahu yaqulu innaha baqaratun safra wa faqi'un launaha tasurru nazirin mun ji an ce rawayan saniya da rawayan saniya kana za ta yi wahalar samu fatiul launu hata surur nazirin bayyana mana da mahi yaya take ana aiki da ita ko ba aiki a gida take ana ciyar da ita an daure ta ko zuwa take kiwo innahu yaqulu innaha baqaratun tuthiru al-ardha wa la tasqi al-ardh musallamatun la shay'a fiha qalu azwa karshe kaga duk wannan izgili ne da rashin kunya da rashin mutunci da tsiyataku da suke yi tsakanin su da annabawan Allah abu na uku itikadin su cewa annabi isa alaihi salam dan zina ne haka suke itikadi an gane ko abinda nassin alkur'ani ya tabbatar kenan wa qaulihim ala maryama buhutanan azima buhutan da suka gigila wa maryam me buhutan din ta zo da da suka ce ya ukuta haruna ma kana abukum rasau'in sau'in wa ma kana ummuki bagiya suka ce ai mahaifinki eh, abinda mahaifinki ba mutumin banza ba ne, mahaifiyarki ba mazanaciya bace ba don me kika zo da da abin nufi ke kin yi zina kenan abu na biyar cikin mummunan halin yahudu da'awar su cewa sun kashe annabi isa wa na inna qatalna al a isa ba ne maryama rasulullah Allah ya ta so cewa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi shakkin min ma lahum bihi min ilmin illa tiba'a dhanni wa ma qataluhu yaqina na hudu Ah, na shida na da biyar ah, na shida kai yawan zalunci da kuma saddu an sabilillahi Allah ce fa bi zulmin allazina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi kaseera wato suna yawan hana mutane bin tafarkin ubangiji suna yawan zalunci abu na bakwai cin riba ta masifa a wurin yahudu shi yahudu a wurin sa riba na kiyace mai dan karan zaki wa akhdhihim riba wa qadnuhu anhu abu na takwas cin dukiyar mutane ta hanyar kwace ta hanyar bashi da ruwa ta hanyar kowane irin abu wa aklihim amwalan nas bil batil abu na tara cin rashawa laula yanhahum ar-rabbaniyun wal habaru an qawlihim al-isma wa aklihim as-suhud as-suhud shine cin kudin ruwa kenan a cin rashawa abu na goma kekashewar zuciya a wurin yahudu ba imani babu tausayi babu rahama Allah ce fa bima naqadhum mithaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyatan mun sanya musu zukata ke kasar su thumma qasar qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah wa ma Allah bighafilin amma ta'malun ke wa zuciya kenan hatta dutse duk yadda ya kai da turewa da mulmulewa ya fi laushi idan an kwatanta da zuciyar yahudawa to mai irin wannan zuciyar ya za a yi tausayin bil'adama shi yasa kake ganin yaro dan shekara goma da dutse a hannu za a nuno maka a talabijin kana kallo bai yahuda yana bin shi da helicopter yana jiho masa bom daga sama dutse a hannun yaro dan shekara goma bai yahuda na bin shi da tankar yaki yana bin shi da jirgin sama mai dira'an gulu yana jefa masa bom a kansa yana harbin shi da bindiga a tsakar ka saboda zukatan suke kasassun zukata ne abu na sha ɗaya warware alkawali duk yadda kai alkawali da yahudu aikin banza kai duk tattaunawar da ake yi an tattauna a kam david a da yanzu an sake tattauna a kam david an tattauna a sharmu sheikh an tattauna a oslo an tattauna a washington an tattauna a madrid an tattauna a ina an tattauna a alkahira duk alkawalin da za ku yi da yahudawa wai yarjejeniyar zaman lafiya aikin banza ne rubutu ne kai akan ruwa ba zai tabbata ba da nassin alkur'ani mai girma ubangiji ya ce fabima na qadhim misaqahum saboda bala'in warware alkawalin su sai muka la'ance su saboda yawan warware alkawalin su kuma Allah ce Allah zai na ahatta minhum thumma yanquduna adahum fi kulli marra su ne wanda ka kulla alkawali da su amma sai su warware alkawalin a koyaushe yayin da kuke alkawali da yahudu cewa za mu tsagai ta wuta daidai yake da kunya alkawali za ku ci gaba da kai wa juna hari a wajensa kamar yadda wani ke cewa halafan lana Allah ta kuna uhudana wa ka annaha halafan lana Allah tafi alkawali duniya ta mana ba za ta saba mana alkawali ba amma kai ka ce alkawali ta dama za ta saba din to haka yahudu suke in an yi alkawali ba za a yi yaƙi ba daidai ke da an yi alkawalin cewa a ci gaba da yaƙi a wurinsu ba sa girmama alkawali inda siyasar arfat sun yarda da waɗannan ayoyin da ba su bata kansu lokaci ba inda su mubarak sun yarda da wannan ayoyin da ba su bata kansu lokaci ba allazina ahadta minhum thumma yanquduna ahadahum fi kulli marra wa hum la yattaqun kai alkawali da su su warware koyaushe su ba su da takawa ba sa jin tsoron ubangiji abu na sha biyu cikin sufofin su alkhiyana ha'inci ubangiji ce da manzon Allah wala tazalu wa ala kha'inatin minhum ba za ka gushe ba kana ganin ha'inci a wurin da dama daga cikin yahudawa illa qalilan minhum sai yan kadan sai yan kadan abu na sha uku da'awar su cewa su yayan Allah ne su masoyan Allah ne su ne wai selected people of the god sha'abullahi al-mukhtar wa qalat al-yahud wan nasara nanu wa ahibba'u haka su faɗa da rashin kunya da rashin mutunci abu na goma sha hudu da wasu cewa aljannan mata su ce ba mai shiga sai su lan aljanna ta yi man kana hudan aw nasara abu na goma sha biyar da a wasu cewa duk kafircin da suka yi wuta ba za ta shafe su ba sai yan kwanaki wa kalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'duda abu na goma sha shida yadda suke ji a jika cewa in sun ci kuɗinka sun ci kudina sun zubar da jininka sun zubar da jinina dukkan wani mutum ba ba yahude ba wanda za su ci kuɗinsa ko su zubar da jininsa to sun ci banza ba za a yi hisabi ba ranar tashin kiyama zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyuna sabil suka ce mu babu wani bibita da za a yi mana akan dukiyar ummiyuna wai idan sun ce ummiyuna suna nufin gama gari gama gari shine duk wanda ba yahude ba daidai da turawan amerika da turawan ingila da na faransa da dukkan inda wani jinsi yake wanda ba yahude ba a wurin ba yahude gama gari ne an halicce shi ne don ya zama bawan yahudawa haka itikadin su yake da suke karantar da kansu da 'ya'yansu laisa alaina fil na sabi abu na goma sha bakwai jirkita maganar Allah yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadihi yuharrifuna kalima amma mawadihi wa yaquluna sami'na wa asaina واسمع غير مسمع ورائنا ليم بألسنتهم وطعنا في الدين أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم Tsammanin ka za su yarda da kai ku za su amince da ku bayan su da kansu ma sun ji maganan Allah sun jirkita sai kai magana ka sai ba za su jirkita ta ba mutumin da ya jirkita maganar ubangiji sai ki jirkita ta ka wannan dangin siffofi goma sha bakwai ɗin nan kaɗan ne daga cikin siffofin yahudawa cikin ƙur'ani da hadisi wanne ne wanda ba ku gani ba a yau wanne ne wanda ba ku da abin da zai gaskata muku shi daga mako ɗaya zuwa yau kadai ba wai a tarihin yahudu mai tsawo daga mako ɗaya zuwa yau da haka ku sani cewa duk wanda zai kulla wani yarjejeniya da yahudawa da wa zai kafa gabar magana ta bakwai to ba ga irinta ba duk ba mu shiga cikin matsalolin daular Isra'ila yau alal hakika wannan inda za a bari nan gaba a tsara a samu wani babban malami da mai bitan abubuwa ko masana siyasar duniyar yau irin su baban mu Sheikh Na'ibi Sulaiman Wali inda za a ba su dama kawai akar muka Allahu <laughs> kawai a yi warwara yaya aka yi aka kafa Isra'ila wallahi sai kai kuka wata irin gudunmawa Ingila ta bayar Don ba wanda ya taimaka ya shuka isra'ila a kasar da take yanzu wurin palestine din nan sai sai ingila america ita daga baya goyon baya ne ta yi kawai amma taimakon farko ingila daga nan sai faransa daga nan sai rasha america yanzu na ta yi uwa da makarbiya to me yasa america ta yi uwa da makarbiya wani irin taruka aka yi wani irin yaudara aka yi wa musulmi wani irin farmaki aka yi wa musulmi yaya aka yi shin a wannan lokaci akwai wani yunkuri ko ya zara babu si ko wani yunkuri ba duk wannan ba mu da wani abin da za mu iya yi a yanzu akan wannan bayan lokaci ya riga ya kure mana dinnan tsakani da Allah sai dai in bar wannan kila daga cikin waɗanda za su zo nan gaba za su iya abin nan amma dai mu sani cewa kafa daular Isra'ila ya wuce da zango ɗai ɗai ɗai ɗai har guda shida zangon farko da kuma zango na shida na ƙarshe lokacin da aka kafa ta dai ta kafa din a shekarar 1948 kenan wanda shine kafuwar ta din amma yunkurin ya faro asali tun daga shekarar 1870 musamman zangon farko 1870 miladiya zuwa 1897 wannan ka iya cewa zangon farko kenan wani irin makirci aka yi tunda a wannan lokaci yankin yana karkashin daular musulunci ta usmaniya alal hakika yunkurin da turawa suka a wannan lokaci jefawa musulmi gaba ta kabilanci tunatar da su bambanci da ke tsakanin kurdawa da larabawa turkawa da larabawa albeniyawa da larabawa kokarin janye waɗannan mutanen daga cikin karkashin daular musulunci ta Usmaniya shine zangon farko makircin farko da turawa suka fara yi turawan faransa da turawan ingilishi a wannan lokacin daular usmaniya daga cikin sojojin ta fi alfahari da su alhakika tana alfahari da turkawa saboda zarata ne amma ba su ne suka zanto kan da ko kuma ka ce suka zanto wato a wani irin kariya da garkuwa ga daular musulunci da zai kare farmakin da za a kawo mata daga turai ta gabas ba turkawa ba ne ba waɗanda suka fi kowa wannan yunkurin ba kamar albaniyawa mutanen albaniya din nan da kurdawa da muke ji zarata ne mayaka ne kuma dukkaninsu musulmi ne to ta aka yi kokarin a nuna musu cewa dan me za a danne ku ku aikin ku kare kar a kawo wa daular farmaki amma mukamai suna hannun turkawa turkawa larabawa ma aka ziga su ku ne yan dangi annabin ma da yaren ku yazo qur'ani ma da yaren ku yazo dan me za a ce turkawa ne suke shugabancin daular haka turawa suka yi kokarin yi suka tada rura wutar kabilanci tsakanin musulmi shi yasa sai wancan bangare ya bangare ya ce kawai shi ya ware daga daular musulunci ya kafa yankinsa albiniyawa su bangare waye ya bangare waye ya bangare da suka gama bangarewa kowa ya bangare kuma sai turawa suka rinka bin su dai dai kai da ka bangare kuma sai turawa su haɗiye ka sai su yi maka mulkin mallaka sai je samu wancan su haɗiye su masa mulkin mallaka su samu wancan su haɗiye su masa mulkin mallaka to kudus saboda matsayin masjidul aqsa wanda muka bayyana musulmai ba za su iya sakinta da gaggawa ba sai ingila sai makirci an bar yankin kudus an bar yankin falastin a ƙarƙashin daular musulunci amma kuma saura da me sai aka yi wata yarjejeniya cewa yahudawan da ke zaune a wajen wanda minority ne da waɗansu ƙananan yarukan da ba musulmi ba sai ingila ta ƙulla alaƙa da hulɗatayya tsakanin su da kasuwanci da daular usmaniya tana da ƙarfin da duk wanda ya zo ya daula a cikinta dole sai ya bi ka'idojin musulunci ko da ba zai shiga musulunci ba amma turawa suka matsanta mata suka matsanta mata matsantawar da har ta yadda da cewa dokoki da ka'idojin musulunci kada su shafi minority wanda suke zaune a cikin daular musulunci wanda su ba musulmi ba ta nan aka fara aka yi ta makirci ingila ta zo ta buɗe consulate ɗinta na farko a birnin kudus da manufar cewa mashiga ce ta kasuwanci tsakanin yamma da gabacin duniya da wannan manufar ta buɗe amma kuma take taimakawa hijirar yahudawa daga kowane sashi na duniya zuwa wannan yanki na Palestine karkashin kulawar ita Ingila a wannan lokaci na shekarar 1870 gaba ɗaya population ɗin Yahudu a yankin Palestine mutum dubu tara ne da ɗari bakwai duka Yahudawan mazansu da matansu da 'ya'yansu da jikokinsu da tattaɓa dubu tara da ɗari bakwai amma kafin a zo 1948 sai da ya kasance sun ta samman miliyan ɗaya da wani abu saboda ana ta taimakawa hijirarsu daga kasashen turai su zo nan gurin abin da yasa wurin yana da muhimmanci a wurin ingila ba ta so ta saki ya fada hannun musulmi amma da hujjar ita ce take mallakar wajen kuma tana mallakar musulmi da kirista da yahudawa sai ta baiwa kowanne inda suka fi yawa wani bangare na cin gashin kai amma ita take mallakar duka ta yi ta tarin makaman yaki da hujjar kare kanta da ingila ta tashi makirci da za ta fita dukkan makaman nan sai ta bayar a hannun yahudawa sai ta fita ko shela yahudawa suka yi tabin musulmi suna kashewa da tariha tariha da kwanakin wata da shekaru da komai da taruka da aka yi ta yi da yunkuri da larabawa suka yi ta yi da kasashen musulmai kamar yadda na faɗa wannan tarihi ba zai iya ba mu dama ba amma mu tsallake wannan falastin a isra'il ta riga ta kafu kafuwar take da wuya ba ta yi awa ashirin da hudu ba da kafuwa kwana da yini ce sai da america ta yadda da ita ta yi itirafi da ita ta yi rekomendin dinta ingila ta yadda faransa ta yadda wanda wannan ya tayar wa musulmi hankali kwarai da gaske ta yi ta samun dangin karfafawa daga wurin abin nan daga nan gurin kuma aka yi ta karfafa hijirar yahudawa da allah ya ɗaiɗaita su a kasashe daban-daban waɗansu a america waɗansu a ingila waɗansu a ina ne aka yi ta yi hijirar su zuwa can gurin dama Allah ce ka ta fil ardi wa yanzu suna kokarin tara su wuri guda kuma har yau hijiran nan tana ci gaba a gabar magana ta takwas da nake so in ce da mu babban abin da ya fi komai matsala irin yadda amerika take karfafa isra'il duk wanda ya ga jawabai na karshe-karshen nan da 'yan takarar neman shugabancin amerika suka yi algo da kuma Jeb Bush takarar da suka yi dai wajen yakin neman zaɓe da aka nuno su a kafar watsa labarai wai yana daga cikin abin da kowa yake so ya fi dan uwansa magana ce ta Jeb Bush yana cewa na fi ka goyon bayan Yahudu algo yana cewa ni ne na fi ka dama cikin su wai a ce ga wani na goyon bayan Laraba ko musulmi babu yadda za ka yi ka ci zaɓe a Amerika ka yadda Yahudanci zai ci gaba da ɗorewa. lalle ne na fi ka yadda da yahudawa lalle ne na fi ka goyon bayan isra'ila wanda yana cewa ƙarya kake na fi ka goyon bayan isra'ila da shi ake yakin neman zabe a amerika don ka gane faɗin karfin kuma dukkan wata kimiyya ta ƙirar makami da za a binciko a amerika kafin amerikawa su amfana da ita sai isra'il ta amfana da ita saboda tun lokacin da kammala yakin duniya na biyu a 1945 yahudawa makircin da suka a amerika mamaye bangarori guda uku bangare na farko bangaren media kafar watsa labarai su ne za su sarrafa ta sai abinda suka ga dama za a faɗa a gurɓata labari a canja tarihi a yi ƙarya a faɗa don saboda sun ce ta nan ne ake siyaga ake kirar kwakwalwar ɗan adam masana'anta ce ta tunani na ɗan adam a nan za ka sana'anta wa ɗan adam irin tunanin da kake so ya yi kafar watsa labarai ka ba shi hoton duniya a irin yadda kake so black and white ko color one yadda ka ga dama baki ka ce a fari ne fari ka ce baki ne kirin in kana da kafar watsa labarai abu na biyu bankuna ya zanto dukkan bankuna suna hannunsu da bayar da rance da ruwa a baku rance na dala miliyan goma amma ba za ku fara biya ba sanin da shekaru ashirin masu zuwa daga nan zuwa shekara ashirin ruwa kuke ta bayarwa in kun ce za ku biya yau za ce ba yadda ba na uku academy bangaren university da dakunan bincike duk suna hannunsu to wannan ta sa dukkan wani bincike da za a yi da duniyar kimiyya za ta kai gare su sai yahuda sun fara samu don haka amerika ta hada mata karfi kwarai da gaske dam allamu tanahi dan allah malam kai hakuri dan allah na roke ka da'am allah mu tanahi karfafawa wadda ba ta da iyaka haka amerika ta rinka yi mata kuma take cikin yi mata a yanzu amerika ta yi kokarin ta ga cewa a gabas ta tsakiya gaba ɗaya ba mai karfin isra'il ta ci nasara akan wannan wanda suke da ɗan dama-dama da egypt kasar misir kenan da iraki da syria egypt an ci nasara a kanta saboda an yi yarjejeniya ba ita ba yakin juna har abada tsakaninta da Isra'ila da haka ita ce kasa ta farko da ta fara bawa Isra'ila dama ta zo ta kawo jakadanta daga nan gurin sai ita kasar Siriya makamanta duk technology ne na Rasha wanda aka yi amfani da shi tun a yakin duniya na biyu babu wata sabuwar technology da suke da ita daga nan gurin sai iraki ce take da wani bangare na technology din rasha kuma take da wani bangare na technology din faransa wanda akwai ci gaba wajen kirar makamansu da kirar makamai masu kara dangi to sai aka yi makirci aka yi mata dabara aka ziga saddam cewa ai idan ka ga dama wannan kasashen larabawan irin su kuwait irin su qatar da za ka iya mamaye su zanto karkashin ka kuwait jama'ar kuwait fa gaba daya ba su fi mutanen fage sabon garba ba mutum dubu ɗari takwas ne gaba ɗayan kuwait wai kuma daula ce ƙasa ce ko miliyan ɗaya bisa gaba dubu ɗari takwas na tabbatar ko tsakanin fage da sabon gari an fi miliyan ɗaya wai amma ƙasa ce wai kuma tana da sarki da ministoci da shugaban <laughs> da sauransu to sai suka zuga shi cewa idan ka mamaye waɗannan zaka samu fetur ga ƙarfin soja kake da shi da yake wawa ne bai sani ba shigo ba zurfi suka yi masa sai ya je ya kai farmaki da su ne su kuma so suke su samu hujja na su yaƙe shi yana kai farmaki sai suka ce fita ba mu yadda ba shi kuma sai ɗauka siyasa ce suna cewa fita yana cewa ba za a fita din ba fita ba za a fita din ba za a turo maka sojojin kamante ba a yadda ba ba za a fita din ba har suka samu hujja suka yi jinkirin kai masa farmaki sai da suka samu goyon bayan mafi yawancin kasashen larabawa musamman na yankin kasashen gal suka yadda suka ba da kudinsu duk harsashi ɗaya da za a harba a kashe sojan iraki saudiya da kuwait ne za su biya suka bayar da kudinsu da kansu aka ragargaza makaman iraki aka lalata su don shi kadai ne daular da take barazana ga isra'il kuma aka karfafa isra'il don aka kara bata makamai isra'ila tana da makami na nukiliya ba wata kasa ta larabawa da take da shi har yau kuma ta riga ta tsana ba bamanta wanda kawai botin din za a danna su tashi daya ya kalli birnin bagadad daya ya kalli dimashka kasar siriya kenan daya ya kalli tahiran a iran kenan daya ya kalli alkahira amma ba birnin ba babban dam din na aswan dam wanda shine rayuwar misir gaba ɗaya dan ne aka kare ruwan da ake noma da shi idan yau aka fasa wannan dam din ruwa kawai zai cinye alkahira a alkahira kuwa mutane da ke raye mutum miliyan goma sha biyar wannan da daddare kenan karfe goma zuwa shida na safe amma daga shida na safe zuwa karfe shida na yamma adadin population din da ke cikin alkahira za su kai miliyan goma sha takwas ma'ana miliyan uku kauyawa suna shigowa noma leburanci kasuwanci kafin su fita ma'ana idan aka karya wannan dam ɗin ruwa zai zo ya mamaye adadi wannan miliyoyin gaba daya a cikin abin da bai wuce awa ɗaya ba larabawan sun san haka amerika ta san haka ingila ta san haka yayin da su ba su da wani mukami da za a iya harba daga wata kasa ta larabawa ya sauka a tel aviv babu ciki. to kungiyar kwatan yancin palestine kungiyar kasashen larabawa da suke taro a yanzu haka birnin alkahira kungiyar kwatan yancin falastin ba abin da za ta yi ni zan iya rantsuwa kuma na san kafara ba za ta kama ni ba yunkurin da kungiyar samari musulmi mss ta yi daga lokacin ta zuwa yau kungiyar kwatan yancin falastin ba ta yi kashi goma cikin ɗari ɗinsa ba ni zan iya rantsuwa yunkurin da jama'atu jididil islami ta yi da kafa ta zuwa yau zan rantse cewa kungiyar kwatan yancin falastin siyasar atfad ba ta yi kashi goma cikin ɗari ɗinsa ba duk abin da suka yi siyasa ce labarai ne kuma ƙarya ne kuma ku ci gaba da fahimta karya ne yaudara ce farko dai kungiya ce da musulmai da kiristoci da a ciki yasir arfad musulmi dr hanan ashrawi kirista ce matar yasir arfad ba yahudiya ce kuma wani abin mamaki yasir arfat din nan abin da ke kwangila yake wa yahudawa su biya ki kwangila yake wa amerika ta biya ki yana da wani mai ba da shawara mr edward abingon ko abington ba amerika ne tsohon consulate ne na amerika a isra'il da waɗansu kasashe yanzu mai ba da shawara yake na musamman ga yasir arfat kar yadda zai wai yaya zai yi ta'amuli da isra'ilawa idan an je taro wata irin magana ya kamata ya rinka faɗa ya san irin yadda ake makamar yadda ake magana da yahudu mai ba da shawara na musamman albashinsa a wata dala dubu sittin da biyu ya linka albashin bill clinton so uku yasir alfar ke biyansa yasir arfat din nan da ya sa wannan kakin da kuke gani yace wa ba zai cire ba sai ranar da Palestine ta samu yanci duk suna tare da su ɗaya daga cikin shugabanninsu mustanayib yake cewa faɗanmu da isra'ila ba faɗa ba ne na makami faɗa ne na siyasa irin uwaka da ubanka ne na 'yan siyasa da kansa ya faɗa ya ce faɗa ne da ake bin hanyoyi na diflomasiyya saboda haka duk wanda yake tsammanin wa akwai wata rana da za mu kai wa isra'ila farmaki ko mu yadda a yake ta to ƙarya yake gara ma ya daina ya ce mu mun riga mun yi taro mun zartara boye tuntuni tun a shekarar 1987 cewa haramun ne ka ɗauki makami ka fuskanci isra'ila wannan fa yana cikin shugabannin kungiyar neman yancin falastinu wallahi idan na ci gaba da karanto mana mujallu da jaridu dukkan kuma na kasashen larabawa da suke magana akan wannan mutanen za ku yi mamaki wai kun san wani abu yanzu manya-manyan kamfanonin isra'ila abubuwan da suke sana'antawa suke production ɗinsu suna aikawa da shi zuwa ga ƙasa ɗaiɗai har goma sha biyu ta larabawa ba su da wanda yake musu ciniki irin larabawa kuma kashi sittin da biyar cikin ɗari na abinda kamfanonin isra'ila ke sana'antawa na tufafi ko madara ko cingam ko wani abu haka ko safa ko takalmi daga isra'ila yake zuwa ko kamfanonin isra'ilawa amma sai a fadda sawu sai a ce daga Japan a buga made in Japan dan kada talakawan shugabannin larabawa su gane su tayar musu da bore sai a canja a ce made in Ingila a Isra'ila kuma aka yi kuma isra'ila wanda kansu suke faɗa suka ce ba su da wata kasuwa mai riba irin a kasashen larabawa kuma da kansu yahuda suke ta in kana son lebura mai araha a duniya suka ce ka tafi musura <laughs> musulmi kenan lebura mai araha a duniya kenan ba kamar mutumin misra ce ka kawo shi ya maka leburanci ya ce in ka ga dama kuma ya tara kuɗi kafin ya tafi gida kuma ka kashe shi ce in ka kashe shi kuma a madadin ka binne shi sai ka ɗauki gawarsa sai ka kai wa ɗalibai masu karanta medicine su koyi yadda ake fiɗa a jikinsa da yadda ake dashen sasannin jikin ɗan adam wallahi duk wannan rubutattu ne a cikin majallu da kafofin watsa labarai na larabawan da na musulunci wanda wannan wani sashi na taho da shi amma ba zan iya karanta ba saboda babu lokaci kuma wannan kungiya ta kasashen larabawa ƙarya suke ba abin da za su yi ba suna taro ba misra sun gama taron yanzu sun shiga cewa ya za su fitar da communique din awa ɗaya mai zuwa ko kuma kila yanzu ɗin nan bayan na fito daga gida bayan muna nan yanzu kila sun sanar da takardar bayan taron amma dukkan 'yan jaridansu na kasar larabawa sun yadda takardar bayan taron ba maganar dama za a yaƙi isra'ila a ciki babu wannan maganar ba maganar cewa za a yanke hulta ta diplomatiya da isra'ila ba zai yiwu ba ba maganar cewa waɗanda suke da jakadu za su janye daga isra'ila su kula isra'ila duk babu wannan a ciki abinda ake tsammanin takardar taron za ta kunsa za a tsinewa isra'ila abu na farko kenan abu na biyu da ake tsammanin zai faru za a tara kuɗi a baiwa falastinawa su taimaki kansu da kansu amma cikin abin da za a ba su banda makami sai dai a ba su kuɗi ko magani a yadda idan isra'ila ta harbi dan falastinu da harsashi to a ɗauko shi daga kudus a kawo shi birnin alkahira mubarak ya yadda za a cire masa harsashin a bashi magani kyauta idan ya so kafin a ɗauko shi wajen awa uku ko hudu ko biyar in ya mutu a hanya to kuma wannan a faɗa a kafar watsa labarai a ce ba falastine ɗaya yau ya yi shahada amma ba maganin yakan isra'ila ce kuma za ku saboda haka idan kana neman lokaci da musulmai suke cikin kaskanci idan ka ɗauki wannan ka riga ka gama amma basisu amal da muke da shi ɗan haske na fata da muke da shi bambanci da ke tsakanin gwamnatoci da jama'ar ƙasa ku fahimci wannan da kyau akwai bambanci mai yawan gaske tsakanin gwamnatoci da jama'ar ƙasarsu duk kasashen laraba wannan kar ku ɗauka ko guda ɗaya da suke da jaruntar da za ta ce a yaƙi isra'ila babu ita kai ta kai ta kawo a kasashen larabawa ana cire yakin badar da yakin uhudu daga cikin salabas da ake karantar da ɗalibai a sakandare ko jami'o'i saboda an ce idan ba cire wannan ba amerika za ta ce ana koyar da ta'addanci a duniya kai ta kai ta kawo a kasashen larabawa duk ayar da ta yi magana a kan la'antar yahudu an cire ta daga salabas da ake karantar da ɗalibai saboda wannan zai ci karo da kudurin majalisar ɗinkin duniya da wanzar da zama lafiya a gabas ta tsakiya wanda amerika ke wa duniya shugabanci a kansa duk waɗannan ana cire su to amma ɗaiɗaikun ƙungiyoyi suna nan suna ta rikici su yaƙe huda wannan an hana su zanga-zanga ta karshe-karshen nan da aka yi wadda aka yi ta jiya a birnin sana'a na kasar yaman wadda mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu suka fito kan titi miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu suka ce a ba su dama su tafi isra'ila a kasa ba su dama su tafi sai sun kai su ja zuga a tafi an yi a alkahira an yi a jordan an yi a syria an yi a oman amma da wannan mubarak din wallahi labar ka tafi. da wannan bashar saddam din wallahi din da wannan wane ne ali abdullahi salih na yaman da waye duk ƙarya suke duk ƙarya suke ba guda ɗaya da zai iya fitowa ya cewa isra'ila kaza amma inda abin da yake babu fata samarin gwagwarmaya fa yanzu akwai su ko ina a duniya ta kawo na yaƙi ta girke shi a adan a kasar yaman dan ta rinka amfani da shi wajen kai farmaki ga kasashen larabawa da duk inda aka ce maboyar yan ta'adda ce sai waɗansu jundu muhammad <laughs> ya salam sunan su haka suka bayar da adireshin dinsu suka shigo wani kwale-kwale cike da bam suka samu wannan katon jirgin ruwan america suka buga masa suka tarwatsa shi sojan america mutum goma sha bakwai suka mutu yanzu ana nan ana tunanin su wane ne suka ce mu ne jundu muhammad jundu muhammad ke a ce bin ladin ne a ce a'a yan afganistan ne a ce yan ina ne a ce yan ina ne to wannan irin ɗanɗana bama-baman da ake wa america shine ke dan cewa a ce akwai tafiya tana nan nan gaba lallai akwai wani abu a ɓoye wanda za a binciko shi nan gaba bi iznihi ta'ala amma wannan shugabannin sai dai ba za mu dai bai tsammani ba ubangiji yana shirye da wanda ya ga dama cikin lokaci guda ma hadima an ce cikin dare ɗaya Allah zai shirye da shi ba mu sani ba muna fatan <laughs> abin nan amma dai alamu da suke bayyana yanzu ba su nuna mana cewa muna da wani amal ba tsakani da Allah da ya karshe ya uwa hanya guda ɗaya ce ta tsira daga cikin waɗannan matsaloli ba za a iya warware matsalar gabas ta tsakiya ba da dukkan matsalar da musulmi suke da ita a duniya musulmi suna da matsala a gabas ta tsakiya suna da matsala a kasar Bama yankin Arakana da ke kan iyaka da Bangladesh musulmi suna da iya da matsala a Philippines musulmi suna da matsala a Bosnia Herzegovina ga yankin kosova ga Bulgaria ga Montenegro duk nan musulmi suna da matsaloli da yawa waɗanda yan an tsaya a karanta maka su za ka daɗe kana jin mamaki karfin musulman yankin da yadda aka mantar da su ma ta kafar watsa labarai duk kowace irin matsala da musulmai matsalar da muke da a Najeriya ba za ta iya walwaluwa ba sai in mun dauke ta ta hanyar addini wallahi dukkan wani salo na siyasa da zamu ci da shi zamu walwale ba za ta walwalu ba salon siyasa ga nan siyasar arfat suna yi yau shekara arba'in tun yana saurayi har ya tsufa kai me ya samu ba kuma abin da zai samu ga nan su mubarak suna yi sadat ne ya faro dan shi ya ce a walwale ta hanyar siyasa ya sanya hannu ne da jejeniya tsakaninsu da wannan sadat ya mutu ga mubarak gashi ba walwale komai ba tun su fara suna matasa har sun tsufa ga ba ba warware komai ba yau ana tura fahad akan wheelchair ake tura fahad tun suna samari ake bala'in har sun tsufa ba warware ba in dai ta hanyar siyasa ne ta hanyar majalisar dinkin duniya ta hanyar tattauna a ɗakin taro ne bai san wannan ba ne sai ya ga an mutu kuma ya ga kai baka jin tsoron mutuwa din wallahi duk wannan rigima da ake yi inda a ce za su taimaka a falastinawa da makamai a karkashin ƙasa a yi wani rugumutsi a kashe sojan isra'ila goma wallahi yahudawa za su yi babban misali abin da ya faru a kudancin labanin tsakanin su da hezbollah da su ga a kashe a kashe a kashe isra'ila yin ta janye daga kudancin labanin ta janye to su zabin eh, eh, nan suna bata kansu lokaci abin ta kai shine ba ka da hanyar da za ka bi ka kaiwa mutumin falastin ko da bindiga daya domin inda suka yi iyaka daga kasar jordan jordan ita ce ta kasa ta farko da ta fara kulle yarjejeniya tsakanin su da nan ko in ce ta biyu bayan misra ba yadda za a yi yadda ka shiga isra'ila ta nan inda suka yi iyaka da kasar syria yankin tuddan tuddan jolan sun riga sun kwace wannan yana hannunsu ta yana za ka shiga ta ruwa ga sojojin america ga su ba inda bindiga ɗaya za ta je amma wallahi da za a ci nasarar makami ya dan shiga ko su fara kwace makami su dan harbi mutum ɗaya biyu su kashe sojan isra'ila uku hudu biyar ba ma soja ba daidai da fara hula su abinda musulmai ba su gane ba ba yahuda ya fi kowa kudayen rayuwa wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa min allazina ashraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana wa ma huwa bimuzahazihi min al'azabi an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malu sun fi kowa jin tsoron mutuwa in sai ga an kashe musu mutum hudu biyar wallahi za su janye amma yanzu suna suke kashewa shi yasa ba za su janye ba daga karshe yayan wana irin abin da ya ci doma baya barin awai arna ne suke yakar musulmi a gabas tsakiya da ko ina a duniya arna ne kuma suke yakar mu a nan Najeriya yadda waɗancan arna ne waɗannan ma arna ne yanda wajibi ne mu waɗancan in mun samu dama wajibi ne mu waɗannan na cikin gida in mun samu dama ba bambanci duk ƙarni arne ne alkufur millatin wahidatu kuma kuna gani yadda aka yi awa saba'in tun daga litinin da sanyin safiya ake kisa ake kuna mutanen mu a Legas har ya zuwa ranar Alhamis ga soja ga ɗan sanda ga mobile police ga komai amma ba a yi komai ba duk wannan izina ce na cewa sai mun tashi sai sai mun yi kimtsi sai mun yi shiri sai mun daidaita sahu sai mun gyara alaka tsakaninmu da ubangijinmu mu gyara alaka tsakaninmu da kawunanmu mu rayar da gidajenmu masallatanmu da karatun alkur'ani da zikiri da halala da istighfari kalimatu tayyiba al'amru bil ma'ruf annahyu anil munkar tsakaninmu da juna kawar da barna a tsakaninmu cikin mu na kasuwa aikin gwamnati siyasarmu da komai sannan kuma sai mun yi tanadi na motsa jiki na makami na komai sai mun yi dole sai mun yi wannan idan na ɓoye muku ina wani kwane-kwane ina jin tsoron kar 'yan security su ji ni na tabbatar na ha'ince ku wallahi na tabbatar na ha'ince ku in dai ya halatta 'yan ta'adda 'yan opc su kafa police station nasu na kansu suna hukunci su kashe mutane su yanke musu hukunci ba a yi musu komai ba ban ga dalilin da ba za mu yi namu ba dukkan ku nan ba a yafewa kowa ba kowa sojan musulunci ne daga tsofaffi har samari daga samari har tsofaffi sai dai in an samu ragwaye matsorata to wannan ta rage wallahi Allah kar ku ji tsoro la kafuhum la kafuhum wa kafuni in kuntum mu'minin kar ku ji tsoron su inda Allah ku ji tsorona inda gaske ne ku mu'mine ne dan ne za ku ji tsoron arna me arne ka ji tsoron ka su sun ce a mutu mu sai mu ce kar a mutu jiran duniya su zama mu in ma baka mutu ba a jihadi za ka mutu a banza a gadon asibiti za ka mutu a gida bayan ka ci shinkafa da salat ka koshi ka mutu ka yi amanta ka mutu a iska in ma baka mutu dan Allah ba da haka dole ne abin da yake faruwa dinnan mu taka mata burki shugabanninmu sarakunanmu su sanya baki sanya baki na gaske su tsaya tsayin daka su ce lalle sai an biya su sai an biya mu diyar mutanen mu da aka kashe da motocin mu da aka kona da dukiyar mu da aka kona a Lagos kuma ba da kudin gwamnatin tarayya ba yan an dauka da kudin gwamnatin tarayya an zalunce mu dan duk kudin mu ne mu duka da kudin gwamnatin jihar Lagos kuma sai an kama gwamnan Lagos Tinubu sai an kama shugabannin OPC sai an kama minista na aikin 'yan sanda major general james bowen sai an kama mr smith sai an kama su an yanke musu hukuncin kisa don su ne 'yan ta'addan farko in ba a yi haka ba in ba a yi haka ba kasar za ta rikice wallah dole sarakunan mu su fito su wannan dole kai su tsaya su yi mana wani kwane-kwane muna faɗa musu wannan yanzu duk muna cikin muhula ta notice muna nan muna kallon su sati biyu sati uku masu zuwa mu ga wani matakai za a yi wani matakai za a yi dan Allah baya kyale zalunci haka ba inda zai ka daki mutum kuma ka hana yi kuka ba zai yiwu ba ko muna kira ga yan majalisar mu lalle waɗansu sun fara kokari sun fara hayaniya a Abuja to lalle ai wannan hayaniyar a daki tebur a rikita kasar a tsaya sai an ta an ji da ake sarakuna su yi malamai su yi limamai su yi samari kuma su yi kuma ku ci gaba da training ku ci gaba da training kuna jiran ranar da za a ce a fito ina faɗa muku kar wanda ya ɗauki doka a hannunsa shi kadai kar wata kungiya ta ɗauki doka a hannunta ita kadai sai tare da dukkan musulmi amma lallai mu mun nuna masu son zaman lafiya ne tunda aka kashe mana yan uwa kwana uku a jarabu ba mu yi komai ba ba a komai ba Kano ba komai ba Kaduna ba a yi komai ba a Zaria ba a yi ba a Sokoto ba ba Borno duk wannan fa ba jin tsoro bane ba a'a muna kyalewa mu ga an ba hanyoyin da suka dace an ja kunnen yan OPC din nan abin mamaki gwamnatin tarayya ta fito ta yi magana ta ce ta soke kungiyar OPC amma Abraham Adesan ya ɗaya daga cikin shugabannin su ya fito ya ce ƙarya gwamnatin tarayya take bata isa ba san zaman lafiya kenan san zaman lafiya kenan da haka lallai ne mu musulmi mu tsaya mu kimsa kanmu mu zama gari mu zama mutane mu san kawunan mu ko mu san cewa lallai wallahi idan ba mu yi irin wannan ba yanzu sai an sa mun yi gudun hijira zuwa Nijar wata rana kuma duk ma wanda ba zai training ba dan yayi jihadi dan Allah ya yi training dan idan an biyo shi ya gudu tunda shi matsoraci ne in ma ba za ka yi jihadi ba ka motsa jiki ta yadda an biyo ka ka gudu ka san yanzu wani yana nan kana maganar shi yana zaune yana jin tsoro shi ba shi yake maganar ba fa ba na wakiltar kowa a wannan maganar kai na nake wakilta da samarin da samarin google maya iri na salamu alaikum wa rahmatullah Allahu akbar